This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan ya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi tara ga watan fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mukanin labarai. Kungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su kana ita ma isra'ila ta mayar da martani da sakin fursunonin falasina 183 Babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta kasar Sin ta faɗa a yau Lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman. To kanan labaran duniyan kenan cikin shirin za a yi cewa ƙoƙarin farfaɗo da al'adu da ɗabi'un Hausawa. An gudanar da wani taron ƙarawa juna sani a birnin Kanan Dabo. mun zauna mun daɗe kuma muna tunani me za mu yi mu farfaɗo da Aladu mu kyautata zamantakewar mu dawo da martaban da aka san mu da Haka kuma a yau muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda za mu kawo muku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu ke aiko mana ta imel. To amma fa duka sai mun fara da cin kashi na farko na labaran duniya kunna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Ƙungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta mayar da martani da sakin fursunonin Falasina 183 a musayar fursunoni ta baya bayan nan a matsayin wani bangare na zagayen farko na shirin tsagaita wuta mai rauni. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila. tun fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata Wannan dai yana zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin Gaza. A halin da ake ciki kuma, ma'aikata biyar 'yan kasar Thailand waɗanda suka shafa sama da shekara guda a matsayin ana garkuwa da su sun isa birnin Bangkok a ranar Lahadi. Mutane biyar ɗin sun samu tarba daga iyalansu. Ministan harkokin wajen Thailand Maris da jakadan Isra'ila a Thailand Orna Sageb a filin jirgin saman su bahumi na Bangkok. Babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta kasar Sin ta faɗa a yau Lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta bayan da aka samu bunƙasar kafa na'urorin samar da wutar lantarki mai amfani da rana da iska. Kasar Sin ta karya tarihinta na sabbin na'urori masu amfani da hasken rana da ta kafa a shekarar 2024. inda karfin kafawar ya kai kashi 45 cikin 100 daga shekarar da ta gabata yanzu kasar sin tana da kusan gw 7 na wutar lantarki da aka girka daga hasken rana wanda ya ninka karfin na amurka fiye da sau shida a cewar bayanai daga hukumar makamashi mai tsafta ta duniya karuwar kafawar na nufin sun ta cima burinta na shekarar 2030 shekaru shida kafin lokacin da aka tsara abin da ke nuna saurin yin amfani da makamashinta mai tsafta a lokacin da shugaba donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin paris karo na biyu tare da yin alkawarin sauƙaƙa aikin hako mai da iskar gas hukumar raya ƙasa da yin gyare-gyare ta ƙasar sin wato ndrc ta ce tare da hukumar kula da makamashi ta ƙasar sin sun fitar da sauye-sauye na daidai da kasuwa kan manufofi da ake son karfafa ayyukan makamashi mai tsabta Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sam Juma dan mai 'yancin kai wanda ya jagoranci Namibia samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata na Afirka ta kudu a shekarar 1990 ya kuma yi shugaban kasar na tsawon shekaru 15 ya rasu yana da shekaru 95 a duniya. ana girmama Nujuma a ƙasarsa a matsayin uba mai kwarjini wanda ya jagoranci al'ummarsa zuwa ga dimokuraɗiyya da kwanciyar hankali bayan dogon mulkin mallaka da Jamus ta yi wa ƙasar da kuma yaƙin neman 'yancin kai daga Afirka ta kudu. Sai dai duk da hazaƙarsa da gina ƙasa a gida, Nujuma yakan fito a kanin labarai na ƙasashen waje saboda zafafan kalamansa na kyamar ƙasashen yammacin duniya. Ya yi girarin cutar kanjamau ko AIDS wani makamin halitta ne da mutum ya kera kuma a wasu lokuta yakan yi yaƙi da luwaɗi. To nan ba da jimawa ba Hafiz zai sake damar da karashin labaran duniyar amma kafin nan an gudanar da wani taron karawa juna sani a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ƙarfafa wato domin faɗakarwa kan yadda al'adu da ɗabi'un Hausa suke ƙoƙarin disashewa duk da ƙarin karɓuwa da harshen Hausa ke samu a faɗin duniya. mandazar tana cewa Hausawa suna ci gaba da watsi da al'adu da ɗabi'unsu na kaka da kakanni. Barka Bashir na ɗauke da wannan rahoton. Harshen Hausa yana kan gaba a cikin harsuna da ake amfani da su a kasashen yammaci da tsakiyar Afirka da suka haɗar da Najeriya, Nijar, Sudan, Chadi da Cameroon. sai dai zuwan zamani ya sa harshen na hausa da wasu al'ada na hausawa suna fuskantar barazanar gurɓata ko ma bacewa baki ɗaya a wasu wuraren Wannan dalili ne ya sa kungiyar fafatuka ta aike Women Initiative ta shirya taron wa juna sani da baje kolin sutura, abinci da kayan tanɗe-tanɗe, tukwane da ma saƙa irin ta gargajiya na bahaushe. Amina na Madisambo ke jagorantar wannan kungiya aike Women Initiatives. mun zo na mun dade kuma muna tunanin me za mu yi mu farfaɗo da al'adun mu kyautata zamantakewa mu mu dawo da martaban mu dawo da asalin cinikanyar mu da aka san mu da shi domin mun duba mun ga cewa abubuwa suna lalacewa abubuwa da muka sani da da yake ba mu martaba da mutunci da ɗaukaka suna daɗa gushewa. Farfesa Aliyu Muhammad Bunza wani masanin harshen Hausa ya bayyana abin da ya haifar da taɓarɓarewar al'adar Hausawa tare da bayyana mafita wajen farfaɗo da ita. Ɗaliban al'ada mun san duk duniya kowa al'adar ta canza. Saudi Arabia Laraba gaba ne Turawa ne ma mutanen asia ne gaba ɗaya mutanen afirka ne abubuwa ta sauya musu al'adu na ɗaya addinan da suka yi yawa cikinsu akwai kiristanti akwai islam mulkin mallaka shine a tabbatar da harshe da al'adar ɗi'un bature a ƙasar da ke mulki shigowar kayan sadarwa na irin fina-finai na talabijin na rediyo wanda wannan fa zo tun wajen shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku ba yau aka fara ba ana isa sako to waɗannan abubuwan suke kawo su al'adun da za a sauya al'adun mutane na hudu ilimin boko ilimin boko ya ba da izinin zuwa kowace irin ƙasa na kowane ɗan ƙasa shi mai zo ƙasar ku shi yasa gaba ɗaya aƙida ta abincin bahaushe ta canza gaba ɗaya saboda aƙidar turawa da zuwa aikin hajji da kuma zuwa aikin ah, birsalam da kiristoci ke zuwa mafita wannan kungiyar da ta ɗauko wani babban hikima wani babban aiki na a yi ƙoƙari hajiya ta ɗauko babban aiki cewa a fara taro na ƙara wa juna ilimi irin haka zai dawo da al'adunmu na biyu ƙoƙarin mu tilasta harsunanmu harsunan iyayenmu mata harsunan iyayenmu maza ya zama shine harsunan da a koyar da mu ɗalibai mata da maza na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro shi ne a san cewa muna da al'ada a baya masu kyau na biyu kuma mu duba cewa me yasa muka abinci ta barbare ta ina muka kauce to za mu iya komawa ba mu gyara to kaga kin ga irin wannan hanyar zabe har da abubuwa da dama musamman ma wajen yacce tarbiyya take kasantuwa a cikin zamantakewa da kuma yadda abinciccikanmu na na gargajiya don wasu gaskiya da dama ma wasu ban san su ba abubuwa da yawa so da idan ma za a ce lissafa su zami gaskiya ba za su lissafa so the thing is just very interesting mun karu da shi sosai kuma mun ji daɗi mun koyi abubuwa da yawa game da al'adunmu abubuwan ma da ba mu sani ba sai yadda iyaye da kakanninmu suke yi An kuma baje kolin kayayyakin gargajiya inda da dama matasa ba su san mafi yawa daga cikinsu ba. An kuma gudanar da waƙoƙi na zube da na gargajiya da ke bayyana al'adar Hausawa. Baraka Bashir, BOA daga Kano. To a gaida Baraka Bashir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya damar da karashin labaran duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman. Tsibirai da ƙasashe da dama sun bukaci mutane da ke kusa da gabar tekun da su yi ƙaura zuwa ciki. amma hukumomi a wasu wurare daga baya sun ɗage gargaɗin tsunami da suka sanar tun da farko girgizar ƙasar ta afku ne da misalin karfe 6 da minti 23 na yamma agogon yankin da tsakiyar teku kuma tana da zurfin kilomita 10 in ji usgs wurin ya kasance mai nisan kilomita 209 kudu kudu maso yammacin garin george a tsibirin cayman cibiyar gargadin tsunami ta amurka ta ce babu sanarwar tsunami gami da babban yankin amurka amma ta ba da shawarar tsunami ga puerto rico da tsibirin virgin island wanda daga baya aka soke a ranar asabar ne gwamnatin somaliya ta aike da kakkausan gargadi ga 'yan kasuwa da daidaikun mutane da ke biyan kudin toshiyar baki ga ƙungiyar al-shabab tana mai cewa za a yi amfani da cikakken karfin doka kan 'yan kasuwa da daidaikun mutane da ke biyan kawar alka'ida da suke gabatarwa a dunkule ministan tsaron cikin gidan somaliya abdullahi sheikh ismail da ministan harkokin addini muktar ali robo sun bi sahun babban lauyan gwamnati da mataimakin ministan yada labarai a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a magadishu sun ce duk wani ɗan kasuwa da aka samu ya biya ko kuma haɗa kai da alshabab ta kowace hanya zai fuskanci hukunci na shari'a ciki har da kwace izinin ciniki da gwamnati ta basu. kada ku bar dukiyarku ta lalata rayuwarku domin jami'an tsaro sun shirya tsab domin ɗaukar mataki kan duk wanda ke yunkurin haɗa kai da waɗannan ƙungiyoyi in ji minista ismail Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogon na cewa karfe goma da minti goma sha biyu na safe. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. tsango makocin cin mutunci ba shi na jarida. Masu sauraro barkanmu da sake dawowa shirin dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka da ke duba muhimman lamura da suka ɗauki hankalin kafafen labaru. A sabon shirin za mu duba shirin babban taron nan na alarammomi da za su zo na Abuja don yin karatu sai mu shiga helkwatar ECOWAS inda tuni kasashen nan na AES suka sanar da ficewarsu daga kungiyar ta ECOWAS. Daga nan za mu duba kama Farfesa Yusuf Usman wanda yanzu haka yake gidan yarin kuje. Ina tare da Almustapha Haji Sufi shararren mai sharhi yanar gizo sai kuma Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na Libati da ke nan Abuja. Malamai barkanmu da dawa wannan shara. Bari mu fara da Saminu Sani Azare. Aminu me za ka ce gashi nan dai ana ta ce ce ku ce kan wannan gagarumin taro da za a yi na karatu daga alarammomi wanda ake sa ran alarammomi dubu talatin za su shigo nan Abuja. Wannan taro na qur'ani Convention wanda ake sa ran alarammomi kusan dubu talatin ne za a gayyace su daga sassa daban-daban na fadin kasa nan domin a gudanar da taro na bita na alkur'ani mai girma muna iya cewa wannan shine karan farko da za a gudanar da wannan taro mai girman gaske a nan birnin tarayyar najeriya kira na abuja ba za a ce taron ba shi da muhimmanci ba yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen bitar alkur'ani wajen haɗa kan alarmomi wajen jawabai da za su ƙara wa alarmomi kima da daraja su ma a kan kansu su a nuna musu suna da kima da martaba a idanun duniya da sauransu to amma ba nan gizo ke saƙa ba yadda ce ce ku ce da baibaye batun wannan a taro na ƙur'ani convention wanda ana ganin cewa tamkar an shirya tare ne domin nuna goyon baya ga hukumomi ko kuma ita wannan gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu wanda aka zargin cewa wani jami'in gwamnati shine a ta bayan fage zai ɗauki nauyin shirya wannan taro a kowane lokaci ya kamata ya zama na cewa su malaman addini suna ƙoƙarin ganin sun janyo hankalin jami'an gwamnati ko kuma hukumomi wajen gudanar da ayyuka yadda ya kamata wajen sauke nauyin al'umma da ya rataya a wuyansu kamanta gaskiya da adalci wajen gudanar da harkokin yau da kullum ba wai mara musu baya ba ko kuma a kowane lokaci su ta kokarin ganin cewa suna kare manufofin gwamnati su malamai iyayen al'umma ne shugabannin addinai ne ya kamata ya zama na cewa a su daina yin wasu abubuwa da za a ringa ganin kimasa tana zubewa a idanun duniya. Almustapha Haji Sufi kai ko da yake kana da tsangaya duk da gashi kana harka irin ta 'yan jarida me za ka ce kan wannan taro yana da muhimmanci. Assalamu alaikum warahmatullahi ma Nasir Ali Kaya ni abin da zan ce akan wannan taro mai albarka taro ne wanda kusan ya kamata duk wani mai sha'awa duk wani mai kishin ƙasa ko kuma duk wani wanda ya san lungu ko kuma bangaren karatun alkur'ani ya san suwaye masu karatun alkur'ani ya san irin gwagwarmaya da suke yi na rayuwa kuma gwamnati ba ta lura da su har yau ya kai matsayin da gwamnati tana iya neman su ko kuma wasu daga cikin su Allah ya ɗaukaki darajar su suka yi fice a ƙasa har suka iya zuwa kan shugabanni har suka roƙi dama shugabannin su ba su dama su zo su yi wannan karatu to ina ganin alkhairi ne ko ba komi na farko an sada zumunci sannan na biyu kuma an haɗa kokari an nuna muhimmancin darajar qur'ani sannan kuma an daraja masu karatun alqur'ani sannan an nuna karatun da suke yi wani abu ne wanda yake taimakon kasan da al'umman kasan sai dai saboda su ba mutane bane masu irin kaman wayewa ta zamani wanda komi za su fito ko ya kai ko bai kai ba su yi ihu su yi waye su da yake mutane masu zaman lafiya masu zaman lafiya shi yasa kusan kaga ba a yi da su a cikin dukkanin al'amura kaman an zama da su koma baya wanda kuma su suke dauke da littafin Allah su suke dauke da abin da yake mai nauyi wanda manya a za a ga mutum zai dauki shekara 20 yana neman alkur'ani da kyar zai haddace alkur'ani amma idan da zai je ofishin gwamnati a bashi aiki ko mai gadi ba za a bashi ba sabila da bashi da wani certificate din da yake nuna a bangaren aikin gwamnati shi ya iya amma ka ga mutum ne wanda kuma shi zai yi limancin gari idan shugaban ma da zai mutu da shi zai ja shi a sallah ko komi matsayinka ko kai waye kuma shi da ya dauko wani littafin Allah su ne fa suke dauke da aikar Allah da aikar manzansa wanda kuma suke ke koyar da addini wanda kuma ita ƙasar nan ta da su ta ginu akan addini ta bai kowane addini dama ya yi abin da yake so matukar ba zai kawo hayaniya ba to kaga da haka wannan alkhairi ne kuma ci gaba ne muna roƙon irin wani idan ana yi tayu zuwa gaba su ma makaranta alkurani za a samu wani gurbin zama a cikin gwamnati ya kasance duk abin da za a yi na yi za ana shawartar su za na yi da su su ma a kirkiro musu ma'aikata ta musamman domin ci gaban addini to wannan an yi ina gani sun samu nasara insha Allah malamai mu shiga helkwatar ecowas da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja wacce ta kara wa'adin wata shida ga kasashen aes duk da sun sanar da fice wasu daga kungiyar wannan da ya nuna kasashen uku sun sa kungiyar ta ragu daga kasashe mai membobi goma sha biyar zuwa membobi goma sha biyu saminu sani azare gare ka Wato matakin kungiyar ECOWAS na ƙara wa'adin watanni shida ga waɗannan ƙasashe wato jamhuriyar Nijar, Burkina Faso da Mali domin su sake dawowa ita wannan kungiya ta ECOWAS a ko shaka babu tamkar an yi amai ne an lashe domin kuwa tun farko ita kungiyar ECOWAS ita ta haifar da waɗannan matsaloli wadda ta damalmala al'amura a domin kuwa lokacin da waɗannan ƙasashe suka yi karan tsaye tsarin dimokuraɗiyya suka hambar da zaɓaɓɓiyar halastacciyar gwamnatin dimokuraɗiyya da al'ummomin ƙasashen suka zaba to kamata yi a bi matakan da ya dace wajen gyara kuskure ba wai a amfani da kuskure wajen gyara kuskure ba ba yadda za a yi a amfani da kuskure a gyara kuskure a tun farko ya kamata a nuna halin dattaku a nuna lallashi a nuna diplomasiya domin ku ita wannan kungiya kungiya ce ta diplomasiya kungiya ce ta tattalin arziki ba kungiya ce ta harkar tsaro ba so ya kamata a ce tuntuni bai kamata a nuna barazanar za a yi amfani da karfin tuwo wajen dawo da shugabannin da aka hambar a wannan kasashe ba kamata tun farko a nuna lallashi a nuna yan uwantaka mu rungumi waɗannan ƙasashe hannu biyu mu nuna cewa yan uwanmu ne mu nuna cewa duk abin da ya shafe su ya shafe mu ba wai ita ƙungiyar ECOWAS irin matakan da ta ɗauka domin yin barazana ga waɗannan ƙasashe musamman ma jamhuriyar Nijar ana ganin bai rasa nasaba da kare muradu na manyan ƙasashen turai wanda kusan shine haifar da waɗannan matsaloli da ake ciki. Cewar waɗannan ƙasashe guda uku koma baya ne ga ita kanta ƙungiyar ta ECOWAS ya kamata a yi nazari kuma ya kamata wani wannan ya zama izina ga sauran al'umma da sauran kungiyoyi da kuma kasashe na duniya cewa ba a gyara kuskure da kuskure kowane lokaci amfani da diplomasiya ake wajen gyara abubuwan da ake ganin sun lalace. Al-Mustapha Haji Sufi in mun duba kasashen nan kamar yadda masu sharhi ke cewa ba su da iyakar teku wato Nijar Burkina Faso da Mali. shin za su iya rayuwa ba tare da sauran kasashen na afirka ta yamma ba to gaskiya ni a kyakkyawan tunani na da yadda na al'umma suna faɗa da kuma al'amarin da suke tafiya wannan ficewar wakilan kasashe guda uku a cikin wannan kungiya ta ecowas ba ci gaba ba ne a gare su su kansu illa dai sun yi kaman wani abin da bahaushe kan ce ne sun fi karfin al'umman kasansu kuma wani irin yanayi ne suka shiga na tsarin san zuciyarsu na tsarin mulkin soja ba tsarin da kusan talakawan kasan suke so ba sun hamɓar shugabanni na siyasa sun zama da su ne shugabannin kuma dole abin su kuma dama a tsari irin na jagorancin soja kusan sai abin da yake so ba abin da al'umma suke so ba to da haka ni ina ganin akwai ci baya akwai koma baya ba ma kawai bangaren ruwa ba ko bangaren tattalin arzikin su ko bangaren yaruka da suke aiki da suke neman sai sun canja abubuwa da dama wanda sun mai da kasashen su sun koma baya ne a gaskiyar magana ni da za su bi ta ra'ayina ma da dama al'umma suna ganin da su yi hakuri su haɗa kansu su zo su shiga wannan kungiya ta Ecos da suke ciki fitansu babu alkhairi fitansu babu wani alheri a ciki illa koma baya abinda kuke daure a ma daurin ki daya kasashe sha biyar yanzu kun koma kalilan ku uku dolan ku sai kun nemi tallafin wasu abubuwan kuma abinda ake sauƙaƙa muku shi ko ta bangaren kuɗi ko ta bangaren fasfot din shiga ƙasa ko ta bangaren tattalin arziki ko ta bangaren kayayyakin abinci ko ta bangaren kuna ku fito ko ku shigar to duk wannan dole za su samu matsaloli iri-iri ita kuma kungiyar ecos da ta kara musu har watanni wajen shida ina ganin dattawa takun shugabanni ECOWAS kuma ina ganin alkhairinsu kuma suna son a ci gaba gaskiya. mu je ga darasinmu na ƙarshe wanda ya shafi kama farfesa yusuf usman wanda ya saba sharhi kan lamuran yau da kullum ko da yake kan caccaki gwamnati a wasu lamura kai tun ma lokacin da aka cire shi daga hukumar kula da inshorar lafiya a zamanin tsohon shugaba muhammadu buhari wasu sun alakanta abun da yawan maganganu da yake yi ne saminu sani azare ya kake duba lamarin nan ne Batun kama Farfesa Yusuf Usman ya haifar da ce ku ce kwarai da gaske a duba da irin rawar da yake takawa a lubalantar manufofi na gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu musamman da waɗanda ake ganin suna yi wa yankin arewacin Najeriya tarnaki. To tun farko wannan batu na Farfesa Yusuf Usman kafin a cire shi ma daga wannan mukami an ta kai ruwa rana a tsakanin shi da waɗanda suke takun saƙa da shi wanda ana ganin cewa fa tsayin dakan da yi ba a yi da ciki da dukiyar al'umma ba shi ya haifar da cire shi daga kan wannan mukami da ake ciki kuma tun daga wancan lokaci in har da gaskiya ne akwai ƙanshin gaskiya akan cewa shi farfesa yusuf usman ya aikata ba daidai ba ya ci dukiyar al'umma tun wancan lokacin ya kamata a kama shi a gurfanar da shi a gaban kuliya ba wai sai yanzu ba da ya zo yana sukan manufofin gwamnati wadda kuma ko shakka babu ya tamka takarar ya tsaya a makogarin gwamnatin tarayya ne almustapha jisufi wasu ma sun fara danganta kama farfesa yusuf usman da irin su mahadi shehu da cewa wani yunkuri ne na rufe bakin masu caccaka ko adawa da gwamnati gabanin zaben 2027 na farko duk mutumin da aka kama shi ya kamata a bar shi a baiwa hukumomi na tsaro a bewa hukumomi na bincike su yi bincike a kansa akan abin da ake zarginsa dan ba a tabbatar da laifi har sai hukumomi kamar kotuna ko bangarorin shari'a sun tabbatar da hukunci hukunci shine mutum yake iya zama mai laifi amma wannan kusan bincike ne kusan ana babu tabbas a kai wannan kenan sannan kuma shi wannan bawan Allah gaskiyar magana mutum ne wanda ƙasa ta amsa sosai al'ummu da dama a cikin ƙasa suna nuna rashin jin daɗinsu a bisa kama shi da aka yi wasu ɓangarorin na ƙasa kuma suna nuna cewa duk abin da gwamnati za ta yi ta yi ƙoƙarin da ta kamanta adalci sannan wasu ɓangarori kuma na al'umma suna nuna cewa su masharhanta masu bayanai a kafafen na yada labarai musamman na cikin gida wani lokaci suna wuce makaɗi da rawa ma'ana sukan faɗi kusan abubuwan da ba sa yi wa ɓangarorin daɗi wani lokaci idan caccaka ne aka fara wa gwamnati sai ga suna abin da har hankali ba zai iya ɗauka ba wani lokaci da za ka haɗa su da jami'an gwamnati a guri ɗaya ka ce su tattauna abubuwan da gwamnati ta aiwatar da kuma koma bayanta ba za su iya irin wannan caccakar ba a gaban jami'an gwamnati su yi bayanan kafafen su kuma wannan yana ba su dama al'umma su ji su sabila da wasu daga cikin jama'u sun fi son su ji menene abin rada malamai nan zamu dakatar da wannan shiri na dandalin yan jarida saboda yadda lokaci ke yararar mu in Allah ya kai mu wani lokacin ma dawo da sabon shara a madadin saminu sani azare da almustapha haji sufi naku nasiru adamu ali kaya da shirya kuma da gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum To madalla a gaida Nasiru Adam Yalaika yanzu kuma lokaci ne da zan karanto wasu daga cikin saƙon da ku masu waro aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau ya ce Najeriya kenan ƙasar da manya ke cinye lokacin su sannan kuma su cinye wa ƙanana nasu. Hakika idan har a haka tafiya za ta ci gaba da tafiya to gaskiya akwai ciwon kai mai tsanani ma kuwa Allah ya kyauta. sai sakon haɗin gwiwa da ya zo daga isu makiyar maɗatai da magaran da sunusu maɗatai da magaran da zainabu ali fetufuwa medek da shugaba zubair mai matala da magaran suka ce a gaskiya muna yaba gwamnatin mu ta jamhuriyar nijar kan yadda take gudanar da tsaro hakika abin an samu sauki amma ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ƙara matsakaimi wajen ƙara addu'ar da muke hakika ita ce ke tasiri allah ya ƙara ba mu zaman lafiya ƙasashenmu na afirka baki ɗaya amin Saƙonmu na gaba ya fito daga Suleiman Elhaji Buhari mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshin da magaran. Ya yi sallama ya ce ina jinjina gwamnatin mulkin soja ƙasar mu ta Nijar na yin amfani da kuɗin da ta samu daga bankin raya ƙasashen Afirka domin gudanar da wani aiki na kashe saifa biliyan tamanin domin magance matsalar ruwa a jihar da magaran a gaskiya idan aka yi wannan aikin an gama mana komai domin wannan matsala ce ta daɗe tana damun mu jihar da magaran kuma kowace gwamnati idan ta zo tana cin alwashin magance mana matsalar amma ba abin da suke yi allah ya ƙara wannan gwamnatin kwarin gwiwar yin wannan aiki amin saƙonmu na gaba ya fito daga yakubu mai aski badaraka da sunusu maɗattai daga jihar da magaran a jamhuriyar Nijar su ma suka ce hakikanin gaskiya za mu iya cewa al'ummar jihar da magaran muna lale marhabin da kuma jin daɗin yadda hukumomin ƙasar mu ta Nijar suka ware kuɗi sama da biliyan tamanin don ganin an magance matsalolin ruwan sha da ya zama wa al'ummar da magaran karfan kafa don haka yana da kyau hukumomin Nijar wannan abu da aka yi masha Allah. To mun gode waɗanda suka samu damar aiko da sakonni sai a cigaba da aikowa za mu cigaba da karantawa. To don muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙungiyar Hamas ta saki ƙarin mutum uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta mayar da martani da sakin fursunonin Falasina 183 a musayar fursunoni ta baya bayan nan a matsayin wani bangare na zagayen farko na shirin tsagaita wuta mai rauni. wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin hamas da isra'ila don fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata wannan dai yana zuwa ne yayin da shugaban amurka donald trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin gaza babbar hukumar tsara harkokin tattalin arziki ta kasar sin ta faɗa a yau lahadi cewa tana ɗaukar matakai na rage tallafin da ake bayarwa na ayyukan makamashi mai tsafta bayan da aka samu bunƙasar kafa na'urorin samar da wutar lantarki mai amfani da rana da iska kasar sin ta karya tarihinta na sabbin na'urori masu amfani da hasken rana da ta kafa a shekarar 2024 inda karfin kafawar ya kai kashi 45 cikin 100 daga shekarar da ta gabata sam juma dan mai 'yancin kai wanda ya jagoranci namibia samun 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata na afirka ta kudu a shekarar 1990 ya kuma yi shugaban kasar na tsawon shekaru 15 ya rasu yana da shekaru 95 a duniya ana girmama nujuma a kasarsa a matsayin uba mai kwarjini wanda ya jagoranci al'ummarsa zuwa ga dimokuraɗiyya da kwanciyar hankali bayan dogon mulkin mallaka da jamus ta yi wa kasar da kuma yakin neman 'yancin kai daga afirka ta kudu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.6 da ta afku ta girgiza tekun Caribbean a kudancin tsibirin Cayman. Tsibirai da ƙasashe da dama sun buƙaci mutane da ke kusa da gabar tekun da su yi ƙaura zuwa ciki, amma hukumomi a wasu wurare daga baya sun ɗage gargaɗin tsunami da suka sanar tun da farko. girgizar kasar ta afku ne da misalin karfe 6 da minti 23 na yamma agogon yankin da tsakiyar teku kuma tana da zurfin kilomita goma in ji usgs to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da da wani sabon shiri na kallabi idan allah yarda domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a ziyarci mu na yanar gizo ta mu na voa hausa.com yanzu kan amadadin muhammad hafiz abdullahi taimaka shirin ya zo gare ku sai fiona na duduwa maye wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau musu al santos daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumin nake cewa assalamu alaikum